بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الجني أن سوكر دائتا أمكا إقبان فوبين سورة بيان باتنشن الدين مشركي ta hanyar bayanin halin aljannu da imaninsu bayan sun ji alkur'ani. Tafsiri قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يا كي wannan manzo ka ce wa al'ummarka Allah ya yi min wahayi cewa wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurari karatuna na alƙur'ani a inda ake kira da baɗanu nakhla yayin da aljannu suka koma ga mutanensu sai suka ce da su tabbas mun ji wata magana da ake karanta ta mai ban mamaki da fasahar bayani da azanci Yahdi rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada wannan maganar da muka ji tana ɗauke da aƙida da magana da aiki daidaitattu don haka sai muka yi imani da ita kuma ba za mu haɗa kowa da Ubangijinmu wanda ya saukar da wannan magana ba a wajen bauta masa. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا kuma mun yi imani lalle shi Ubangijinmu ya girmama bai riƙi mata ko wani ɗa ba kamar yadda mashirkai suke faɗa. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا kuma tabbas Iblis ya kasance yana faɗar magana marar kyau kan Allah kamar danganta masa mata ko ɗa tsarki ya tabbata a gare shi. Wa'anna ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً kuma mu mun yi zaton mu mushrikai daga cikin mutane da aljannu ba ƙarya suke yi wa Allah ba a yayin da suke cewa Allah yana da mata da ɗa don haka sai muka gaskata maganarsu muna koyi da su انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا kuma lalle a cikin jahiliya akwai wasu mazaje daga cikin mutane da suke neman tsari a wurin wasu mazaje daga cikin aljannu a yayin da suka sauka a wani wuri mai ban tsoro sai ka ji ɗayansu yana cewa ina neman tsari da jagoran wannan kwari daga sharrin wawayen mutanensa wannan ya sa wasu mazaje daga cikin mutane suka ƙara jin tsoron wasu mazaje da aljannu وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا kuma mutane sun yi zaton kamar yadda ku aljannu kuka yi zaton cewa Allah ba zai tashi kowa ba bayan ya mutu don yi masa hisabi da sakayya. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا kuma mu mun nemi jin labarin sama muka samu sama an cika ta da tsaro mai tsanani na mala'iku suna gadinta daga satar jin da muke aikatawa kuma an cika ta da wuta mai ruruwa wadda ake jefa duk wanda ya kusanci sama da ita وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا kuma mu a da mun samu wasu wurare a sama da muke sauraron abin da mala'iku suke tattaunawa sai mu ba bokaye da suke ƙasa labari amma yanzu lamarin ya canza duk wanda yanzu a cikinmu ya yi satar ji to zai haɗu da tauraro mai ɗauke da wuta mai ci wadda aka tanadar masa da ya kusa to sai a jefa masa wannan tauraron ya ƙona shi. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا kuma mu ba mu san dalilin wannan tsaro mai tsanani ba shin sharri ake nufi ga mutanen da suke bayan ƙasa ko kuwa Allah yana nufin su da wani alheri ne Haƙiƙa dai labarun sama sun yanke mana وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا kuma mu taron aljannu a cikinmu akwai masu tsoron Allah mutanen kirki kuma a cikinmu akwai kafirai fasikai Haƙiƙa! mun kasance kala-kala masu ra'ayi daban-daban وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً kuma mun sakankance cewa ba mu isa mu guje wa Allah ba idan ya nufe mu da wani lamari kuma ba mu isa mu guje masa ba saboda yana kewaye da mu وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا kuma a lokacin da muka ji alkur'ani mai shiryarwa ga hanya mafi kyau sai muka yi imani da shi kuma duk wanda ya imani da ubangijinsa to kada ya ji tsoron a tauye masa ladar ayyukansa ko kuma a ƙara masa wasu zunubban ƙari a kan zunubansa da ya aikata wa wa فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا kuma mu daga cikin mu akwai musulmai masu biyayya ga Allah da ya masa da'a kuma akwai waɗanda suka karkace daga hanyar gaskiya da daidaito duk wanda ya rankwafa ga Allah ta hanyar yi masa da'a da aiki nagari to lalle waɗannan su ne suka nufi shari'a da aikata daidai wa واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا amma waɗanda suka karkace wa hanyar shirya to waɗannan za su kasance makamashi ga wutar jahannama ana ruruta ta da su da makamantansu daga cikin mutane وأن لو استقاموا على na لأسقيناهم ماء kamar yadda aka yi masa wahayi cewa su jama'a daga cikin aljannu sun saurari wahayin da aka yi masa na alkur'ani to haka ma aka yi masa wahayi cewa da mutane da aljannu za su tsaya akan tafarkin musulunci kuma suka yi aiki da abin da yake cikinsa da Allah ya shayar da su wani ruwa mai yawa kuma ya kwararo masu ni'imomi masu yawa linaftinahum fi ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا domin mu jarraba su shin za su gode ni'imar da Allah ya masu ko kuwa za su butulce mata duk wanda ya bi wa alkur'ani da abin da yake cikinsa na wa'azi ubangijinsa zai shigar da shi cikin azaba mai wahala wadda ba zai iya jure mata ba وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا lalle dukkan masallatai na Allah ne ba na waninsa ba don haka kada ku kira wani tare da Allah a cikinsu sai ku zama kamar Yahudawa da Nasara a cikin cocinansu da gidajen bautarsu. وأنه لما فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا kuma shi lokacin da bawan Allah Muhammad ya tashi yana bautar Ubangijinsa a baɗin nakhla sai aljannu suka kusa yi masa cincirindo saboda cinkoso yayin da suke jin karatunsa na Alƙur'ani. قل انما Rabbi wala ولا اشرك bihi احدا ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mushrikai kadai ina kiran ubangiji na shi kadai kuma ba zan taɓa haɗa shi da wani ba a wurin bauta kowane ne قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا kace da su hakika ni ba na mallakar kare ku daga wata cuta wadda Allah ya kaddara maku kuma ba na mallakar janyo muku wani amfani da Allah ya hana ku shi قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا kace da su babu wanda zai tsayar da ni a wurin Allah idan na saɓa masa kuma ba zan samu wata mafaka da zan fake daga gare shi ba إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا abin da nake mallaka kawai shine na isar muku da abin da Allah ya umarce ni in isar da shi zuwa gare ku da saƙon da ya aiko ni da shi zuwa gare ku duk wanda ya saba mu Allah da manzansa to makomarsa ita ce shiga wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta ba zai fita ba har abada. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. كابري بزاسو غشي أكن كابرتشن سبا har zuwa lokacin da za su ga abin da aka yi musu alkawari a duniya na azaba a wannan lokacin za su san wane ne yake da mataimaki mai rauni kuma a ranar za su san wane ne yake da mataimaka kaɗan. قل إن أدري na ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu inkarin tashin alkiyama ka ce da su ban sani ba shin anan ku sani azabar da ake alkawarta muku za ta same ku ko kuwa tana wani lokaci daban wanda babu wanda ya san shi sai Allah alimul الغيب fala yuzhiru ala غيبه ahada Allah mai tsarki shine masanin duk wani gaibu babu abin da yake buya a gare shi kuma baya tsinkayar da wani akan gaibunsa yana wanzuwa mai keɓantuwa da saninsa الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سيدي dai الله يرددشي Allah ya to yana iya tsinkayar da shi abin da ya ga dama kuma yana aiko da masu gadi daga cikin mala'iku a gaban wannan manzo da bayansa suna gadinsa don kada wani wanda ba manzo ba ya tsinkayi wannan gaibun. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا sannan kuma don wannan manzo ya san cewa manzannin da suka gabace shi sun isar da saƙonnin da ubangijinsu ya umarce su da isarwa saboda kulawar da Allah ya bashi kuma Allah ya kewaye abin da yake wurin mala'ikunsa da manzanninsa da iliminsa don haka babu abin da yake buya a gare shi daga cikinsu ya kuma ƙididdige adadin komai babu abin da yake buya a gare shi